masu cewa kar ka sake ta kar ka sake ta ka bar ta ta ta yawo da aure a kanta jahilai i greet na, how una dey una dey fine okay tunda iyayenku ba su kai ku makaranta ba ba su gaya muku me aure ba to ni bari in gaya muku Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya raba aure ta hanyar kul'i saboda macen ta zo ta same sa ta ce ya rasu rasulullah bana so kuma ya raba shi ta hanyar kul'i idan ba ku san menene rabuwa ta hanyar kul'i ba dogon bayani ne banda wannan lokacin ku je ku yi gogulin ko ku je ku tambaye malaman ku manzon Allah da aka ce a raya sunnansa kuma aka zo aka ce masa ba a so kuma ya raba aure ta hanyar kul'i balantane aure na da g fresh ku yi min tagin din alkalin da bai isa ya raba auren nan ba in gani that aside sannan na biyu kai kuma mai zuwa mai sa musu magana a baki matata matata matata matata tana yawo da igiya uku matata jahili how you dey kayi abin yana damun ka kana ce ina yawo da igiyan aure uku a kaina to in ma da gaskiya ina yawo da igiya uku a kaina ka kyale ni mana ba ni bane da zunubi ba ni bane nake yawo da igiya uku idan na mutu kam idan aka binne ni a kabari zunubi na zai shafe ka ne ko uwar da ta kawo ni duniya zunubi na ba zai shafe ta balinta ne kai haduwan titi rabuwan titi kayi abin yana damun ka in kai jahili ne bari in baka satin ansa guda ɗaya ka je ka tambaye malamai da ni da kai kasan kalman da ka furta min kafin nan ka kwashe sun man karanka ka bar gidana ka je ka tambaye malamai ka gaya musu gaskiya abin da ya faru ya eh, kar kai karya saboda ka san halin da kake ciki saboda kai jahili ne ka je ka ce musu ga kalman da na gaya wa matata kuma sannan ni na kafa kafana na bar gidanta da kaina sannan kuma muna gari ɗaya garin kano ni da matata ko da kafa ina iya in je gidanta amma kuma mun fi wata shida ba mu haɗu ba don allah malam ya makoman aurenmu yake kawai abin da za ka yi min kenan das na biyu na uku mutane na na kwarai shem dey catch me ku yi haƙuri na tuba na daina alhamdulillah yau ko uwata da ubana sun bar duniya ba zan fasa godiya Allah ba saboda Allah ya dani da mutanen kwarai da zan yi abu su ce min sayyada bari kuma in bari yau da safe wani ubangida na still da ya ce eh ya ga video na da na bada hakuri kuma na ce na bari amma still baya son dinga involving din kaina abin nan sai na je na goge ya sa ni goge kuma I have no option na goge saboda ina respect din shi kuma ya kai in gaya min ji kai baka da mafadi da kana da mafadi da kai min daya ba za ku kuma min na biyu ba Allah Allah ya kan kanka ya gafarta maka tun kafin ka mutu amma wallahi baka da mafadi ne fa sun dauke wata amma we still continue with the video sannan kuma <clears throat> masu zagi na akan kes din G fresh na dauke ku a matsayin jahilai kusa me yasa na dauke ku a matsayin jahilai saboda jahili ne kaɗai bai san komai ba he will just jump into conclusion sannan na biyu bana kallon laifin ku ji fresh ne ya kawo muku zancen amma in kuna da hankali in ku ba jahilai ba bai kamata ku shiga abin da ba ku sani ba shin da ya kawo muku zancen ma bai karasar muku ba amma kawai sai ku shiga kes mu babu damuwa sannan kuma masu cewa don uwar ka ji fresh ka rabu da ita mana yar buro uba kazamiya yar iska me take da shi waye ba masoyar annabi bane ba sayyada bane ga mata da yawa suna bin ka bara ka je ka aure su ba don uwar ta waye ita to ina so ku sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da ya zagi iyaye wani kai tsaye kuma me shi bai rama ba to tamkar iyayensa ya zaga to sai a koma a je a ba masoho tsoho da tsohuwa hakuri yauwa dan ni ba uwata kuke zagi ba sannan kuma kun san me kuke burge ni a cikin wannan abin ai kamun Allah ne ji fresh ba zai iya rabuwa da ni ba ya rabu da ni amma yayi nadama Allah ne ya kama shi macen da ka zaga ka tara karo da yan daudu kullun kake zaginta kake zaginta to me zaka yi da ita rabuwa ka rabu da ita mana ga mata da yawa kamar yadda ake ce suna son ka idan akwai macen da za ta iya ta buga kirji irin sayyada sadiya haruna mai sana'a mai komin yarinya son kowa kin wanda ya rasa ka je ka samu wannan mace mana ka aura kamun Allah ne kuma na ce ba na son ka ka rabu da ni macen da ba ta son ka me za ka yi da ita ba abin da za ka yi da ita ba na son ka ka yi haƙuri ka rabu da ni sannan kuma kotun da kake ce ana kotu ana kotu za a je kotu za a je kotu waye waye in ma ba ku sani ba this is the first time da zan faɗa wani sirrin mu saboda duk wani maganganun da nake a social media ban taba kasar mu ba abin da ya kawo ne yake muku ƙarya ni kuma ina zuwa ina warware na san jahilai ba za su fahimce ni ba kamar yadda ba su fahimce ni ba amma masu ilimi da yawa waɗanda ma ba sa liking ba sa comment suna kallon movement din mu sun san da cewa eh sun san gaskiya sun san ƙarya yawa ya furta min kalman da ya raba aure tsakanina ni da shi ne yayi nadama shi yasa yazo zo social media yana ta wage baki yana matata matata saboda jahilai su kar su fuskanci abin su ta tsine mu a ce da aurenta tana kasa da aure na ina kasa. kotun da na kai ka ni ban kai ka dan ka sake ni ba na kai ka kotu ne saboda a rubuta min takarda na a rubuce amma maganar zancen aure ni ba matanka bane kuma ko a yanzu na samu mashinshini sai na yi aure idan ka kai shege sai ka zo ka kai mijin da ya aure ni kotu ka ce ya aure maka mata suransuwa da qur'ani ne kade zai raba wannan abin sai a kira ni in dafa qur'ani kai ma ka dafa qur'ani sannan na ce na bar maganan kuma na bari ne wannan magana na zo in yi last warning ne na biyu karka gambarin kara kun san an ɗauke mana wuta ina magana barin kara haska fuska na mai kyau kana ji karka bar ni in zo maka a karo na biyu da ni da kai dukkan ba zai mana kyau ba karka bari karka bari karka bari in zo maka a na biyu na gan kana wani haukanka saboda an ce min in daina kuma ka san na ce idan na bar abu na bar idan na ce zan yi zan yi shine ka zo kana kare kanka kana wani waye waye har kana cewa wai ni na zo na sa hoton ɗakin jikokin babarka uwarka tana kabari kai ji fresh ka kai shege uwarka tana kabari baka bar mata sharri ba uwarka tana kabari ba ka bar mata sharri ba to na rantse da Allah na rantse da ɗakin kaban da na taba yafi a irga wallahi ban san uwarsa ba kuma wallahi sanda maka haɗu da shi wallahi uwarsa ta rasu wallahi a azumi maka haɗu da G-Fresh azumin karku kai da nisa azumin 2023 a lokacin da za mu kai azumi na goma sha uku ba zan taɓa manta ba azumi na goma sha uku a azumi muka haɗu da shi wallahi ban san shi ba a wannan bola na ɗauke shi mu rufa wa kanmu asiri amma da ke bai rabu da iyayensa lafiya ba most especially uwarsa bai rabu da uwarsa lafiya ba sai abin da ya gani saboda uwar tana gadon asibiti ma bai ma san tana gurin ba bai rabu da ita lafiya ba sai abin da ya gani Allah sarki dan kuka mai jaza uwarsa zagi haka ake faɗa ba uwar naka ma tana kabari baka bar mata sharri ba to ai sharrin nan ma yayi girma ji fresh kana kokarin kare kanka ne amma kuma ka kare banka da kanka to less azan a ce wancan gidan babarka ne ji fresh are you not old enough to go and hustle and take good care of your family and yourself kai ba abun kunya bane ka zama jobless mutum ka zama bala'i ma iyayenka har suka bar duniya ba su ci moriyanka ba kana 42 a duniya kana da shekaru 42 a duniya eh har iyayenka suka bar duniya kai ne zaka kula da su ko su za su kula da kai kai ne zaka kula da su ko su za su kula da kai kai yanzu ba abun kunya bane wai ka zo ka kare kanka ɗakin sa ne ba jama'a ɗakin sa ne wani ne na kalla comment section yace is your room i can see it in your face <laughs> na yi dariya har da tusa ɗakin sa ne fa amma shi da ayi looking down on him goma ayi looking down ma uwarsa da take kabari wa iyazi billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi masibati allah ka raba mu da mummunan kaddara jama'a mu na forgive me oh. na marry i marry o i no anybody I abeg mu na forgive me na marry i marry i don't kill anybody i no kill i don't kill anybody oh. eh na marry i do oh. uba na ce ano da duwe geno abego ku daga min kafawo na mari i duo to case close har abadin abada insha Allah light and love to everyone around me bye bye